an kama mai mota wani mai mota dab din wani mai dab wanda ya fato gidan fato gidan gidan wasan ya fado kai da aka ce dan mun ne ya bibbige ka gidan dambe dan gondalo ka ne wani mai mota to ni ni ni ni dan gondalo maka maka maka raba rana amma sai daga sun sun fi su ashirin suka tare suka tare mu suka dinga dukanta ne daga kan dab ya kuma ya tsoto ya yi kai na. ba wani dab kaga irin abin da nake gaya maka Allah ne ma ta kaita yanzu kawai ka ka warware wannan abin na hannunka kwance wannan abin kawai wannan nadin gyara mun gyara mun gyara mun au yan sake koma zaka yi duk da wannan abin da aka yi maka koma zaka kuma yi ai sai na kuma wanda da to Allah ne kashin da dai a mace za ka hawo eh, ka eh, eh. wallahi yawwa za su baje za su baje za su baje baka ji bane gana an baje an baje ni shagon kwari ne da shagon kurmi ga shagon baje ya baje ni dan kundalo yaran nan ga ma wai garin yaya dan kundalo ni ba ina zuwa ka san ban shiga gidan ba ina kasuwa ai saboda haka sai na je aka ci a wayan za aka baje ka wallahi dauka ni kan dauri wanda ya shigo gidan gidan gidan nan ba kai kan dauri ni a wallahi da to sai an ma akwai sai an hayaki ko ai ka san ana yin gamu ai shi tona kan kashe gidanta da ka wani sayan mutum daga da sai ga kama bishiya ya dauko kuma ni kuma ni dan wanda muka raba rana amma sun fi su a shirin daga sun tara mu da suke gizo yi ma Allah gizo yi ma shi kadai ne ya kake buga shi ne malam kai ne sama za ka je kai ba to ki me shekaru ne ya na ba babbe dan Allah malam ka daina baba baba mu irin wannan shawara yau an kawo shi gida a sumu ko kuma za a kawo shi a mutum ne ka kamar da mu marayu wa ga muke zai mutu ai wannan shi ne gwarzan namiji in sakato musa ba za tubawa wuya ko da magani ba daɗi wai aiki ba fara ba. Ni na audu mai hagun mai dama. Kar ka kawo shi ya ka koma dama. Kar kuma ka kawo hagun a ah, kan ka fusa. a a a ka fa bari ka fa bari wallahi zan fama ka wallahi sai in fama ka wallahi kuwa. Ah, ah. na da rediyo. Yanzu shawarar da nake baka mai gida ba za ka ji ba. Ah kai koma zan yi. Yanzu abin da na yanzu ka tsaya ka ji. Alƙur'an koma zan yi. Tunda ka ki jin maganar mu. Eh. To ka je ka bi shi ga ka ga su. Na ji. Ga ka ga shi kai. Na ji. Ya da wata hanya. Ka samu ka kuma zuwa inda muke. Mun ce halin mu daga cikin lamarin ka. Ka je ka ta zuga shi kai kuma. da Allah ba shi lafiya shi da lafiya. Ina a ce ka samu dan kundalu a daidai. A'a. Kabakin kare. Eh. abinda suke suka yi mu gizo ya ma eh akwai wani magani da zaka sha da zaka hada ma da koko sannan zan kai ka goma wani malami safa mai zafin yawo je ai maka girka ai maka girka da turara ka ka kai ni gurin mutumin da zai ci in je kafa kafa kafa kafar ka shiga kabari yau kabari wanda ai a kabari ake kwana eh. a cikin kabari ka ka kwana eh. ka kwana kana naushi kaga dan audu mai hagun mai dama je mutum a gawar dama Allah Allah mm, mm, ka za ka shi kenan shi ka daga yanki wallahi in za mu ɗauki da malakiri da nan da lai da sawu nawa za a kashe kwana biyar ka yi lissafin nan ka yi lissafin nan ka yi lissafin nan sai ka faɗa sai mu da nan shi ya kamata mu bashi ka yi lissafin nan kamar a makitiri da ka san dubu hudu ne to sai ya ci bai akwai ta